Allah mai girma da kuka yake kiyamansu na daya akwai al-mukhtalul faqur al-mukhtal al faqur ne ta kama ne yawan al alfahari a domin Allah ya ce mana Qur'ani inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur sai kuma wal bakhil al-bakhil mannan me yawan rowa kuma me yawan gorantawa sai kuma wattajiru aw al-ba'i wal halal dan kasuwa mai yawan rantsuwa to wannan mutanen kan Allah baya son su to kaga dan kar mutum ya je shiga falayin da zai zo yana da ya sani da ya sani dama dama Allah mai jima kuma ya kare kira na bakwai ke ya yi wanda zina amanu la tubutu sadaqatikum bil manni wal adha kaga man aiki ne na harshe mafi yawanci wal adha shi ma zai zama harshe ko kuma gabbai musamman hannu ga shi can wanda muka je makarar to sannan ya kuma asalin yana fitowa ne daga ina daga zuciya kallabi yunfiqu ma lahu ya annasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir za mu je kira na takwas kenan aya ta 267 يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ولن كرا نتقص يا أيها الذين آمنوا ya ku masu imani Allah ke an fi ku ciyar daga dai Allah yana ta kiran masu imani yaya su ciyar su ciyar su ciyar to kai kan mu da mun dauki wannan abin da Allah yake ta kira mu'minai ko masu imani ku ciyar ku ciyar wallahi da zaka ga addinin mu yanda yake ya zaka ga ƴan uwan mu yanda muka yi wata muku to amma da imanin sai a hankali mafi ta ce a ciyar to mutum zai iya duba ɗari biyu ɗari ɗaya ɗari biyu masu ƙoƙarin kenan ba ɗari ɗaya ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya mutum ya yi ƙoƙari kenan da kamar kun ya kasance a ciyar yanzu yana yi wa kan ɗinka nawa ne Allahu alam ba ma sanin masu kuɗi sai an yi damfara yau an yi damfara a lokacin an damfari alhaji miliyan hamsin miliyan ɗari da hamsin to lokaci ne za ka ji labarai sai an damfani wani miliyan ɗari da kaza da shi wani ma yana da kuɗi haka ba a wannan muna da masu kuɗi irin wannan ita ma na samu addu'a samu addu'a kuma ya samu wani kuɗin kuɗin za ka ji malam ba titin da zai samu eh, sai dai kawai dai malam shi aikin jeme. ne mala yi addu'a yi addu'a Allah ya kuma da buɗe insha Allah Allah ya buɗe Allah ya saka da alkhairi to lallai mu kasance wannan wasiya da Allah mai jima da suka yake ba mu mu ɗauke ki lallai lallai da muhimmanci kar ka cewa ai kana ciyar da iyalanka wannan kuma haƙƙin talakawa ne haƙƙin fakirai ne akan kanka mun haɗu da wani sai ke cewa Allah ma wa na faɗa wallahi shi baya ciyar da dukiyar shi wai buɗan bakin shi ba wai yana ciyar da 'ya'yan shi da matan shi to irin wannan shi ne ma ko da wani taimako a gari irin su ba a zuwa gurin ba a zuwa kuma shi ma ya san ba a zuwa ba a neman kudin irin su kama akwai mutanen da zaka gama sha Allah tabarakallah in dai taimako ya tashi da ake a je gurin wani yana taimakawa a gurin wani ne. wani wanda suke taimaka a garin sanannu ne da duk wani taimako sai a ce a zo a je wani su lokaci ma ka samu abun ya musu yawa amma ta dukkan mu mana yi babu bukatun sai a je gurin wane inda ce duk sati mana ajiye kaza a ce duk wani majidanci a nan gwan ya bada naira ɗari duk wani majidanci ya bada naira hamsin ko naira ɗari to gidaje nawa muke da su kenan a ce duk unguwanni za su yi kaga kenan an samu ga wani nan ba shi da lafiya kawai a cikin azuzu za mu ɗauko a ce a kai yi asibiti ko ya kuke gani ga wani can ba shi da abinci ko ga wata can ba ta da abinci kaga shi ke na cikin azuzu ko za ta ko a ba ta jari shi ke na gaba da take kuma duk za yi abin yana ƙaruwa amma kai baka bayar ba ni ban bayar ba me ya za a yi kenan dole mu taimako ta so a ce a ce gurin alhaji wani to shi duk da za a taimaka kaga kenan kurege ya mai yawa sai a tura shi kuma wancan ayin da muka gama karanta ya ga ladina amanu la tuzihu sadaqatikum bil manni wal ala sai a tura shi kuma yana ta mannu yana ta gori can kuma sai zama duk abin da ya ciyar gaba daya ya rushe Allah ya sake kiran masu imani ya yi amaru an anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku ciyar daga dadadan halin din abin da kuka samu kaga kenan za ka ciyar ya zama ciyarwan ya zama kudin halal da wannan cin hadidi na goma a cikin arba'in nawawiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al الله تيك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم بكم أن سكت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم شنو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون kaga kenan duka dole zama daga cikin tsayyib daga tsarkakan abinda Allah ya azurta ka da shi mana in ka ciyar da dukiyarka amma sai zama kuma daga rikarifan abinda mutum ya samu to kaga Allah ba zai karba ba da wannan shi ne ya yi wanda zina amanu kulu min tsayyibati ma razaqnakum ne wannan da muke nema ke ya allazina amanu kulu min tsayyibati ma razaqnakum واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ونحن يا جماعه فكاسيا الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم دون ما جعل الله صلى الله عليه وسلم يكي رقم انفقين في من حلال في اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا فدوبا انفقوا من طيبات ما كسبتم mana kenan idan mutum ya ciyar daga kudin cuwa-cuwa shi ma har yanzu dai yaya ba amfani ke misalla ce wa mimma akhrajna lakum min al sannan ku ciyar daga abin da Allah ya fitar muku daga ƙasa yani min al-khumur wa thimar abin da Allah ya fitar muku shi daga ƙasa ka je ka sa iri sannan kuma Allah ya fitar maka da shi to lallai shi ma in kai girbi to lallai a cire haƙƙin miskinai a cire haƙƙin marayu ka duba wani kuma wata can da Allah mai jima da kuka ya gaya mana su a sabon janna ma'abota gona za su yi girbi ne baban su ya saba taimakawa talakawa amma su yanzu sun yi niyya akan cewa kada wani miskini fitilalle ya zai dame su wa gadau ala harbin qadirin suka yi azubanci aka fita gona don a je a girbi kafin talakawan nan na nuna su zo kaga sun gaba kawai a shi Allah ya babbaka gonar ka bincike mummunan niyyar su kawai Allah ya sa ma gonar ta babbaka to ka fi kenan wa mimma akhrajna lakum min al-ard yanzu ga shi an yi shinkafa to shin manoma sun fitar da zakka yadda ya kamata ko kuma ba su fitar ba kaga an fitar an yi godiya ga Allah ne hmm. ba a fitar ba ma'ana kenan mana cewa ya Allah shinkafan shekara mai zuwa ta wuce yadda take yi kuma bukatar mu take abinci ya yi tsada to kuma ga shi shi bai da godiyar Allah ba ballan da kuma Allah mai girma da kuka ya kara mai ga Allah ke cewa mimma akhrajna lakum min al-ard yace wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun kada ku kuskura tayamman wuya ne la taqsidu kada ku yi nufin mummuna a cikin dukiyarku wajen zakka ko sadaka ya kasance wai shi za ka bayar misali ce abincin da kun ici ya cinye shi ko ya kusan cinyewa to sai ka zo ka duba wani buhu ne kun ici ya cinye sai sai to yanzu a ɗauki wancan buhun a wancan buhun ya kasance kamar dai mun ga cewa ko da za a siyar da shi ma ba za a siyar da shi da kima ba to a fitar da shi zakka ko kuma a fitar da shi sadaka Allah ce wala ta yamma wal khabitha minhu ko? kada ku dauki mummuna ku ce shi za ku ciyar ka duba da muke fitar da zakatun fitri irin mabari ta bibiya da ka ga yadda ake siyar da masara to masara ga ta nan sun zindi akwai wanda bai ayyuka an gyara ta dama dama tana da kyau sannan kuma a kowane take daman gata nan gata nan to mafi yawancin mu irin wannan masarar ake biya wanda za ka da rabi kura ne e rabi kuma datti ne to sannan kuma rabi ita ce masarar ita ce ake ciyarwa kuma ga shi Allah ce wala min khabitha minhu kuru kar ku kuskura ku ce za ku ba da mummuna ce shi za ku bayar kuma Allah ce walastum bi akhidhihi sannan ku ba za ku karɓa ba inda kai za a ɗauko a ba wa irin wannan masalan ba za ku karɓa ba illa an tuhumi hofi ba ke sai in kun rinsa ido sosai da rinsa ido za ka ce to bai bari ni ma ne bari mu karɓa ko mu ma sai mu iya ba ma wani sun bi akhiri illa an tuhumi hofi sannan ce wa alamu mutane ku sani wa alamu annallaha ghaniyun Allah mawadaci ne barin abubuwan da muke cewa yani ghaniyun an nafaqatikum in ma mun bayar ba Allah ba abin da zai yi in ma kai kama karka ne kuma hamidun yani mahmudun ala kulli ha, kuma kowane hali Allah abin godiya ne ayar tana kwaɗe ta mu lalle mu kiyar, ɗaya kenan kuma za a ciyar din ya zama za a ciyar da halal zunzurutun halal mana Allah baya son haram ko da bangare yake sannan kuma har yanzu abubuwan da aka aka shishuka Allah bai jima da suka yana umartan mu lalle lalle mu ba da sadakokin abin da Allah ya tsarar mana sannan abu da hudu Allah yana hada mu mu kasance nuna mu dauka mu ce shi za mu bayar ka duba irin sadakokin da ake ba naira ashirin naira goma to mutum ka ce a irin wannan za ka karɓi kana son canjin ɗari biyar kuma yan ashirin ashirin tabbas ka tabbatar wayan su ashirin ɗin kuma yaya sun zama damin jiki ba za ka ba karɓar su ba to gani kenan su za ka bayar ka bayar da mai kyau ولستم بآخذه إلا أن تؤمنوا فيه واعلموا Kira na takwas حميد Za mu je kira na tara. Ya أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين الله مجمع لكل كان يجمع من شرعين